mune mana barka da sake haɗuwar mu a wannan masallaci namu wanda aka fi sani da masjidu sheikh ja'far mahmud adam rahmatullahi alaihi da ke kofar gidan alhaji lawan direba a nan yan awaki muciya sabon garin zaria jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana mun shiga daren lahadi daren ashirin da tara ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha shida ga watan biyar shekara bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine majalisi na biyar insha Allah a cikin jerin giyar majalis da muka yi wata ke da suna majalisin tarbiyya a inda muke karatu a cikin littafin al'isbahu fi bayani manhajis salafi fi tarbiyyati wal islah na babban malami abu abdurrahman malam abdullahi bin salih al Obailan. allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alkhairi idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun shiga gaban da malam ya fara tattauna mana ƙa'ida ta farko wanda tarbiyya na musulunci ke ginuwa a kai shine mutum ya ainihin wato yi duk abin da zai yi domin Allah sannan kuma idan abin ya shafi ibada to ya tabbatar da cewa ya yi shi a bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan su ne sharuɗa guda biyu wanda kowane aiki da mutum zai yi ma damar wannan aikin ibada ne to sai sun cika waɗannan shari'a shine fadin Allah madaukakin sarki wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din ma'ana ibada Allah na son ka tsantsanta yin shi domin shi sannan kuma ka yi yadda manzon da ya aiko mana ya karantar da shi Allah ya sa mu dace to anan ne sai mala yace mutane sun kasu kashi hudu a karkashin wato ikhlasi a cikin aiki da kuma yi do a bisa yadda manzon Allah ya karantar yayi mana bayanin kashi na farko za mu shiga kashi na biyu anan ne inda lokaci ya kure mana sai dai wani hamzari ba gudu ba kafin mu shiga wannan gaba akwai wasu a kalmomi kaman guda biyu ko uku da nake so in gabatar mana na farko muna yin taziya ga ɗaya daga cikin 'yan uwanmu a malam sufiyan wanda aka sani da abu katada wanda yake a nan tsugugi haka ne ko a tsauni da allah yawa iyalin shi rasuwa a ɗazu da safe aka yi jana'izar ta bayan sallah a zahar misalin karfe biyu muna addu'a allah ubangiji ya gafarta mata shi kuma allah ubangiji ya ba shi haƙuri na wannan rashi da shi da sauran 'yan uwa da dangi da iyaye da ainihin wato wannan rashin ya shafa sannan muna mika miƙa mu a matsayin shi na ɗan uwanmu da kuma wato ɗaya daga cikinmu Allah Ubangiji ya sa mu ma idan ta mu zo mu cika da kyau da imani na biyu akwai sauran yan uwa da aka yi wa rashe-rashe a cikin kwanakin nan dukkansu muna haɗa su a cikin addu'a Ubangiji Allah ya gafarta wa mu mu baki ɗaya sannan akwai a alarama yanzu ake gaya mini da yake fama da rashin lafiya an ce ya fito asibiti na jin yau ne ko jiya to muna addu'a Allah ubangiji ya ba shi lafiya ya sanya jinyar da yake yi ya zama kafara gare shi abu na uku a kamar yadda muka ambata a cikin sanarwar kwanan wata a yanzu mun shiga daren ashirin da ga watan zulqa'ada bi ma'ana wayewar garin lahadin nan shine zai zama yinin ashirin da tara ga watan zulqa'ada to a bisa ga dukkan alamu akwai yiwuwar lahadin nan ne zai zama yini na ƙarshe na watan zulƙada idan allah ya kai mu faɗuwar rana to akwai dukkanin mai yiwuwar a ga watan zulhijja to daga lokacin da aka ga watan zulhijja an shiga kwanaki goma na farkon watan zulhijja kenan wasu kwanaki da addinin musulunci ya nuna mana falalansu da kuma ah, muhimmanci na waɗannan ranaku shi yasa nake so dan tunatar mana musamman kuma alhamdulillah wannan cibiya ta mu ta jarin hadisi salafiya ta shirya faɗakarwa da za a yi akan waɗannan kwanaki a gobe lahadi dan Allah ya kai mu a can a darul hadisi salafiya da ke gaskiya da haka ga wanda Allah ya baiwa iko to sai ya ainihin wato halarta wanda kuma bai samu ba ya saurara an bu'din ko tunda alhamdulillah yanzu zamani ya riga ya yi sauki ana iya yada abin da ake yi kuma duk inda mutum yake ga shi ma da shi ake yi shi da haka za a yi mana wannan wa'azi insha Allah game da waɗannan kwanaki a Dr. Kadir Abubakar Amin Asgar shine aka tsara zai gabatar a Malam Musa Muhammad Sahabi shi zai mishi ta'ani ba ma kafin sannan daga cikin abin da yasa nake son yi mana wannan faɗakarwa domin wannan bayani to zai iya ainihin wato amfanin mutum ne daga yanzu zuwa gobe kafin faduwar rana idan rana ta fada aka shiga daren wato ɗaya ga watan zulhijja to za ka zo ka ji bayani da za mu ainihin wato ambata to yana iya zamowa ka riga ka makara hadisin ummu salama ne Allah ya kara mata yadda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza dakhala al-ashru idan aka shiga kwanaki goma na farkon watan zulhijja wanda yake kamawa daga daren da aka ce an ga wata to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada mutumin da ya sake taba wani abu a jikinsa na gashin jikinsa ko wani fata a jikinsa ko koyon kamfarci manzo Allah yace kada mutum ya taba musamman wanda yake da nufin zai yi layya shine a wanda dokar ta shafa annabi yace wa arada ahadukum an yudhi yana da nufin zai yi layya fala ya'khudanna min basharihi wala yamassal shay'an min jasadi kada ya dauki wala yaqimanna min azfarihi ko zikri kada ya yanke sa, kada ya aske wani gashi a jikin sa, kada ya taba wani abu a jikin sa, har sai bayan yayi yanka kaga sai rana ta goma kenan to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu sani amma dokan kamar yadda muka ce ya shafi wanda zai yi layya ne da haka idan kana da nufin za ka yi layya kuma kake tunanin kana buƙatar yin aski ko yankan farce to kana da daman 24 hours kai is less than 24 hours ma yanzu ko tunda kaga yanzu rana ta riga ta fada to kana da ainihin wato daman daga yanzu zuwa wayewar gari zuwa faduwar rana a gobe da zarar an ga wata to ka shiga a sarkakiyar sun dai za ka yi layya to kada ka taba wani abu wannan umarni ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai malaman da suke kokarin su nuna wai wannan hadisin an shafe shi amma maganar su malamai sun tunkuɗe shi saboda magana ne wanda ba shi da ba shi da ƙarfin hujja ina fatan jama'a gani hadisi ne mahkum yana hukunci kuma ana aiki da hadisi kuma hadisi ne tabbatacce kuma an gane wannan da ko sannan kuma daga lokacin da aka ce an shiga daren ɗaya ga watan zulhijja duk wani falala da aka alakanta da waɗannan kwanaki goma to sun fara ke daga ciki hadisin sahabi abdullahi dan abbas shahararren hadisi ne kowa ya san shi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ma min ayyani al'amalu salihu ahabbu ila Allah fiha min al-ashr babu wasu ranaku da aikin da mutum zai yi a cikin su Allah ya fi ƙaunansu su fiye da ranakun aikin da mutum zai yi a cikin waɗannan kwanaki goma aiki na gari aiki kyakkyawa sabai suka ce walal jihadu fi sabilillah ya manzo Allah kana nufin har da jihadi annabi yace walal jihadu fi sabilillah ko da jihadi sai dai fa mutumin da ya fita jihadin bi nafsihi wa malihi falam yarji minhu shay'a ya fita da dukiyar shi da ransa da kansa amma da shi da dukiyar duk suka kare a wajen jihadi shine kadai zai iya samun kwatankwacin irin girman ladan da Allah yake kauna da zai baiwa wanda ya ayyuka kyawawa a cikin waɗannan kwanaki da haka kwanaki ne da ake kwadaitar da mutum ya ayyuka kwarai da gaske daga cikin aiki mafi girma da ake son mutum ya yi to babu kamar aikin hajji domin shi ne aiki wanda yake na wajabci ba ma wajabci kadai ba rukuni daga cikin arkanun islam da haka duk wanda Allah ya bai wa iko ya sauke farali a cikin waɗannan kwanaki to ya yi aiki mafi girma da ake son mutum ne ina fatan jama'a gani idan ainihin mutum bai da istifa'a domin aikin haji Allah ya ce mani safa ilayhi sabila ko to in baka da istifa'a to kai sauran ayyukan da ake so daga ciki akwai azumi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yin azumi a cikin waɗannan kwanaki to sai dai zaka ji wasu malamai suna cewa azumci kwanaki goma babu ainihin wato dalilin da ya nuna cewa za a iya azumtar kwanaki goma ba zai yi ba domin yini na goma shine yinin sallah ranar sallah kuma tabbataccen abu ne ba a yin azumi haka kenan ba zai yi a azumci goma ba sai dai a azumci mafiya yawan kwanakin kan gani to abu ne mai yiwa a azumci tara kwanaki tara sai a cire na goma kenan sai a ce eh in babu wani rana da ya ci karo da ranakun da da ya ce kada ya azumi a ciki to kuma akwai ranar asabar da zai gilma mafi karanci a samu guda ɗaya kamar yadda za a samu a wannan ainihin wato a watan wannan shekara za a samu asabar guda ɗaya da zai gilma cikin kwanakin nan guda goma hadisi kuma ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la tasumu yawm as-sabti illa fi mafruḍa'i kada wanda ya azumi ranar asabar sai na farilla azumi a cikin kwanakin nan kuwa kowa ya san ba farilla ba amma inda azumi ne na farilla to in ta fada ranar asabar kana iya yi kamar azumin watan ramadan kamar azumin kafarar wanda kafara ta hau kansa na jima'i a cikin ramadan ko kisan kai ko na kamar cin haka an fahimta ko ko ramuwa da ire-iren su amma in ba haka ba azumi in ya fada rana asabar abin da ya fi mutum sauki shine ya tsallake tare da wasu malamai suna ganin mutum zai iya yi musamman in ya ɗauko azumin daga ranar juma'a domin hadisi ya tabbata na sallallahu alaihi ya ce duk wanda wato ya wayi gari yana son ya yi azumi ranar juma'a to ya hada da ranar da yake kafin shi ko ranar da yake bayan shi to idan ka dubi wannan hadisin haka yanzu zaka ga yana nuna yiwuwar mutum ya iya yin azumi ranar asabar amma musamman ga wanda bai yi azumi kafin juma'a amma in ka yi kafin juma'a to dama ana son kai azumin da zai halasta maka na ran juma'a shi ma ranar juma'a an kyamatar da yin azumin nafila duk da cewa shi kyamatarwar bai kai karfin hana hani da aka yi na rana a asabar ba to wanda yake son shi dai sai ya yi azumi na nafila ranar juma'a ne da yake so ya gwama da ranar da yake haɗe da juma'a ko dai kafin juma'a ko bayan juma'a da haka abin da ya fi dace wa mutum sai ya zaɓi kafin juma'a sai ya yi alhamis da juma'a kaga shi kenan ya fita wannan sarkakiyar to amma mutumin da ya wayi gari yau juma'a kuma bai yi jiya alhamis ba kuma yana son ya azumi yau sai a ce mai to kana da zaɓi ɗaya shine za ka haɗa yau ɗin da gobe idan ya ce a'a sai a ce to kada ka yi yau juma'a kamar yadda ya faru da ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ganta ranar juma'a ta ɗauke azumin nafila annabi ya ce kin yi jiya ne sai ta ce a'a to kaga jiya ya riga ya tsallake ta ba yadda za a iya dawo da jiya zaɓi ɗaya ya rage mata yanzu sai annabi ya ce to za yi gobe ne sai su ce gaskiya ban da ni yin gobe sai annabi ce to kare na yau ko kun fahimta jama'a kenan inda ta matsa za ta yi a wannan juma'a to yanzu zafin da ya rage mata ya tashi daga nafila ya zama dole kaga kenan ya dace da dama an ce azumin asabar sai in na farilla duk wanda ya azumin nafila ranar juma'a kuma bai yi alhamis ba to yin asabar ya zama mushi dole da haka bai saba hadisin da annabi yake a azumin farilla asabar Allah ya kawo sai fahimta dan haka dai abinda muke cewa maganganu ne malamai sun tattauna sosai game da yiwuwar mutum ya azumin nafila a sarrafo a kada yi amma a takaice abin da muke cewa tun dai hadisi ya tabbata ka tsaya akan abin da ya zo daga manzo Allah kuma tun da azumin ma dama ba dole bai ina fata fahimta amma kai da ka dauki fatawan malaman da suka ce ana iya yi to shi kenan ijtihadin ka ne in ka kai mustawan ijtihadi to shi kenan yi sai zama ijtihadin ka ba wai wani matsala bane na fada ko yi ta yaki ko yi ta raddi wa juna ko ana cewa wani dan bid'a a furu'a ce daga cikin matsayin na furu'a na addini amma abin da muke cewa dai azumi na daga cikin abin da ake son mutum ya yi a cikin kwanakin to kaga kana iya yin sauran ranakun da babu wani a saɓani a kai ko musamman kuma azumin yinin arafa shine yinin tara ga watan zulhijja ranar da aka ce gobe a sallah to wannan azumin musamman ga duk wanda bai je aikin hajji ba to an faɗaitar da shi kwarai da gaske an tambayi manzo Allah falalan azumin ranar arafa yace duk wanda ya azumi ranar arafa Allah zai gafarta mashi zunuban shi na shekara biyu shekarar bara da wanda yake gabatowa kaga shi ana kwadaitarwa da haka mai gida ya kwadaitar da iyalansa ya kwadaitar da matansa da ƴaƴansa da duk waɗanda suke karkashin sa kuma kai ma din ka yi kokari ka yi wato cin wannan dama to bayan nan duk wani aiki da shari'a ta shar'anta yin shi tun daga sadaka da sadar da zumunci da zuwa gaida marasa lafiya da ciyar da talakawa da ainihin wato duk wani aiki karantarwa sallar nasin fili sallar dare duk waɗannan ayyuka ne kyawawa ko to mutum ya yi su a cikin waɗannan kwanaki zai samu waɗannan falala Allah ya samu dace kada mutum ya wa'azin da za a yi mana tun kafin a zo wa'azin bari mu dakata iya nan ko Allah madaukakin sarki ya mana gudunmuwa to sai mu koma cikin littafin mu insha Allah mintuna da suka rage mana sai mu ainihin wato a ci gaba daga inda muka tsaya kamar yadda muka ambata mun je inda malam ya kawo mana ka'ida ta farko ko kuma a ƙarƙashin ka'idan ya ce akwai wato nau'ukan mutane kashi hudu idan aka dubi gwargwadon yadda mutane suke yin aiki don Allah da kuma bin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin aiki kashi na farko shine waɗanda suke tsantsanta yin aikinsu domin Allah an fahimta ko sannan kuma suke jin manzan Allah sau da kafa shi ne irin maganar nan da muka yi wato su duk sanda za su yi wani aiki ƙoƙarin su ne manzan Allah ya ce. da zaran sun ji abin da annabi ce to ku shi za su yi. duk wani kalawa na wa kalawa ne warwaya an wane sai su bar ma nan nashi abin da ya dame su shine ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kawai za su yi aiki da shi malamin ka yana so baya so wannan ruwan shi ina fata an gane wannan irin gaskata wanda ake son mutum ya yi wa manzan Allah kenan domin Allah da kanshi yake cewa kul in kuntum tushibbuna Allah sai ce fatabi'u idan har kuna kaunan Allah ku ji sharadin ba in kuna kaunan Allah Allah bai ce to ku kama salati kaza ba bai ce ku kama sallah kaza ba sai ce kawai ku bi manzan Allah jin manzan Allah shine alamar kana ƙaunan Allah kuma in Allah ya ga daga gaske kana bin manzon Allah ko to ya ce shi kanshi zai kaunace ka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum dama falala ba wai a cikin kai kana kaunan Allah bane a falala na cikin Allah ya kaunace ka to abu ɗaya zaka yi Allah ya kaunace ka shine ka bi manzon da yayi kuma jama'a mun gano wannan kaida ko so waɗannan su ne kashi na farko daga cikin karkasuwan mutane wajen wato yin aiki da wannan asali na al-ikhlas wal mutaba jama'an gane wannan ke ko to zamu je inda yace al-qismu thani an ga wajen ko kashin mutane na biyu shine man la ikhlas lahu wa la mutaba'a Allah ya kyauta wannan akasin wadancan kenan tamaman shi dama duk abin da zai yi ba dan Allah yake yi ba kaga wannan yayi asara sannan kuma baya kwaikwayon manzan Allah cikin ayyukansa wannan ya ci fail kenan fa a daidai lokacin da waɗancan suka ce excellent to shi kuma ya ci fail dan babu ɗayan biyu da ya dace ba ikhlasi ba koyi da manzan Allah sai mala yace salaita amaluhu muwafiqan li shar'i da li aikin shi kwata kwata da ya dace da shari'a ba kawai abin da ya ga dama yake yi walaita huwa halisan lil sannan kuma baya tsantsanta ibada shi domin Allah baya yi domin Allah yana yi ne domin mutane ko domin wani dalili da ya gina wa kanshi da haka sai malai yace walaita ka a'mali المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله misalin waɗannan su ne waɗanda suke wato murna da abubuwan da suke yi na ibada amma damuwarsu kawai su birge mutane da ibada wannan shine damuwarsu in har mutane suka ga sun birge to bukatar su ya biya sannan wannan abin da suka yi ba wai suna da wani dalili ne da yake annabi ya ce su yi ba da haka kawai suna yin abin da ya sawakan musu kamar aikin nasa kenan ko Allah ya kyauta mala yake cewa ba sa bin shari'an Allah ba sa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa haula'i kuma waɗannan fa ba ana nufin kafirai ba ba cikin musulmai akwai waɗanda haka su kuma suke rayuwarsu da haka duk abin da suka kirkiro wa kansu na bid'a za su in dai mutane za su yi murna su ce kai kaga da muka kewaye garin nan kaga yawan mu kuwa to shikenan sun burge su kenan ai mauki bin da muka yi baka ga jama'a ba kowa ya yaba gwamna ma sai da ya ba mu gudunmuwa kaga dan wa yake yi shi dan mutane jama ana fahimta ko ko kuma mun yi wani gangami mun tare a filin sukuwa babu masaka tsinke duk garin nan sai da aka ji labarin mu shikenan yayi ne saboda juma'a to kuma an ji an gani ladan shi ya kare a wajen kuma wannan gangamin wa ya ce ba Allah ba ba manzon Allah to jama'a wannan na daga cikin rashin tarbiyya mafi muni da dan adam zai rayu a kanshi duk wanda ya kai kanshi irin wannan halin ko wallahi komai ma zai iya yi komai zai iya yi mutumin da bai damu da abin da yake yi dan Allah ne ko ba dan Allah ba sai kai ko kun fahimta jama'a Allah ya kyauta da haka sai malam yake cewa wa haula ishrarul halqi kun ga irin waɗannan masu wannan yanayin su ne mafiya sharrin halittu a wajen Allah wa amqatuhum ila Allah azza wa su ne mutanen da za su yi asara asara mafi girma a wajen Allah idan aka ce shi ne waɗanda Allah ya yi wa ramin wato hallaka kuma suka fada ciki jama'an gane wannan da ke ko walahum awfaru nasibun min qawli Irinsu su ne suka fi cancanta da wannan aya da Allah ya yi bayanin irinsu bari ku ji abin da Allah ya ce Allah ya ce la ya tahsabanna alladhina ya alladhina na bima ataw wa yuhibbuna an yi yuhmadu bima lam yaf'alu Allah ya ce ya manzon Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam la ya alladhina na bima ataw waɗanda suke murna suke farin ciki don Allah ya bashi lafiya Allah ya ba su wadata Allah ya ba su matsayi ya ba su mulki sai suka ga lafiyan nan da dukiyan nan nasu da mulkin nan nasu da jama'an da suke da shi abin alfahari ne a bainan jama'a sai suka rinka yin alfahari da wannan baiwar da Allah ya musu sannan wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'al kuma su damuwansu mutane su rinka yabon su akan abinda Allah bai sa su ba in mutane za su yabe su to su magana ya kare kaga wannan ba su da bambanci da yan demokradiya yan demokradiya shine duk abin da zai yi in mutane za su yaba ko da na ƙarya ne to shi ke na kawai shi an biya shi zai iya yi wa wanda yake mishi wannan sojan bakan, zai iya mishi kyauta na sama da yadda hankalinka zai ɗauka saboda ya je yana yaban shi akan ƙarya to su damuwansu kawai a yabe su akan ƙarya Allah ya kyauta Allah ya ce to irin waɗannan mutanen fala tahsabannahum bi mafazati min al'azab wallahi kada ka taɓa tsammanin za su tsira daga azaban Allah ma'ana makoman su a wajen Allah to shine azaba da Allah ya tattala musu sai Allah yake walahum azabun alim akwai azaba mai raɗaɗi da Allah ya tattala yana nan yana jira su Allah ya kiyaye wannan aya ta 188 kenan a cikin suratul ali imran sai malam zai yi bayanin ma'anan aya sai ce yafraquna bima ataw tauminal al ake wa dalalati wa ne. Sun ga magana ko Murnan da suke yi shine akan abin da suka kirkiro wa kansu na bid'o'i da bata da kuma shirka zai je yana bid'a yana murnan yayi bid'a zai je yana wani aiki na bata yana murnan wannan batan da yake a kai, sannan zai je ta shirka da Allah bai damu ba zai rika kiran shehunai yana ba su matsayin Allah zama an gano wannan da ke ko to duk wannan abubuwan zai iya zuwa gindin kabari yana roƙon kabari yana cewa kabarin nan ya zo ya biya mashi bukatu abinda ba wanda yake yi sai Allah da haka shi iyaka na abudu shi wa iyaka na ta'in ba gaskiya bane yana haɗa wani da Allah cikin ibada kuma yana neman taimakon wani Allah kaga babu tauhidi kenan Allah ya kiyaye malai yake cewa yuhibbuna an yuhmadu bi ittiba'i sunna wal ikhlas amma abun mamaki abin takeici idan ana batun waɗanda suke bin manzan Allah sai kuma ya fito yana tutiya mu ne masoya manzan Allah kaga soyayyar manzan Allah ba a baki bane domin inda abin da mutum zai faɗi da shi za a yi mishi hukunci kowa ma sai ya faɗi abin da ya ga dama ba haka bane jama'a amma ana gane gaskiyar zancen mutum ne idan aka dubi aikin shi ya dace da maganar shi to daga nan za a gane lallai kai masoyin manzon Allah ne da gaskiya kaga zai rinka wato fatan a rinka yaban shi cikin masu bin manzon Allah cikin masu kaunan manzon Allah amma kuma baya yin abin da manzon Allah yake yi sannan so yake a rinka cewa duk abin da yake yi don Allah ne mana yake wa hafa darbu kun ga irin waɗannan يقصر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة أنا سامو ديوة a cikin waɗanda suke danganta kansa cewa su sun san wani ilimi na musamman wanda ba kowa ya sani ba da aka su rika cewa su suna da ilimi na hakika da aka ba sa aiki da ilimi na shari'a Ka ga wannan sufayen yan bid'a su ne suka fi yawaita Allah ka tsare sannan kuma ka kaga suna ƙoƙarin nuna cewa su suna zuhudu suna gudun duniya da haka zai iya rayuwa cikin talauci da rashin cin abu mai daɗi da rashin sa kayayyaki masu kyau wato talaucin shi yana son ya nuna wa Allah shine alamar imanin shi sannan wal ibada kuma yana yin ibada da ɗan karen jahilci an istiratul mustaqim suka kau daga kan tafarki ne kake wato tafarkin da Allah da manzon sa suka karanta fa innahum yartakibuna al-bid'a kun gani ko irin waɗannan mutanen to suna zakkewa bid'o'i duk abin da za su yi a cikin ibada sai sun saka bid'a a sallan su sai kaga bid'a a aikin hajjin su sai kaga bid'a a ainihin wato a layyan sai komai na su sai sun sa bid'a wa balalat da kuma abubuwa na bata wa riya'u riya'i da kuma yi domin a gani wa sum'a da kuma yi don aji wa yuhibbuna an yukmalu bima lam yaf'alu kuma fatan su akan yadda suke din nan so suke mutane su rinka yabon su suna cewa ku ne kuke yin addini da gaske min al a ce musu su masu bin manzon Allah na gaskiya alhalin karya ne haka wani mawaki ce law kana hubbuka sadiqan la afatahu duk wanda yake cewa yana kauna kauna na gaskiya to alaman kauna shine a ga kana yin da'a ga wanda kake kauna saboda ka'idan innal muhibba liman yuhibbu muti'u wanda yake turarin cewa yana kaunan wani to a ga yana yi mishi biyayya mutum ne yayi aure aka kawo mishi matar shi matar tana ta cewa tana kaunan shi tana son shi amma kullum cikin saba mishi take yi idan ya ce mata zauna nan don Allah ya ba zai ganta a wajen ba da an yi magana sai ce wallahi ina san shi ina anya wannan soyayyar na gaske ne a ga wani ƙarya ne to innal muhibba liman yuhibbu mutiru da aka ba wai mutum ya cika gari da titi yana cewa mu ne ahbabu rasulullahi mu ne jundu rasulullahi mu ne ushaku rasulullahi wallahi duk ba shi bane ban gani yana abin da suke yi in suna wannan ah, taro nasu na shekara shekara ga mutum ya fito ya sha kwaya a idon jama'a wai kuma sai rika cewa mu ne ƴan kwayan manzan Allah haba jama'a tsakani da Allah wannan ya dace da muru'a na hankali ma tukuna kafin a zo shari'a har ka ga mutum yana ainihin wato yawo da ƴan mata yana su, wai ga nan mu ne ni ga manzan Allah haka wannan akwai akwai zubar da mutunci na yi wato addini a cikin shi to irin waɗannan ba zai taɓa yiwa ko da ya cika gari yana cewa shine mai kaunar manzan Allah ma a zahiri ba kaunar manzan Allah yake kuma abin takaici irin su kuma ba wai kuma sai su kalli masu koyi da manzan Allah sau da ƙafa. wai kuma sai su ce musu makiya manzan Allah akwai contradiction a cikin wannan abin da ba? Allah ya kyauta to kun je ji abin da malam Ubailan ya faɗa sai yake fahum ahlul ghadabi wa salat da haka jama'a irin waɗannan mutanen to su ne waɗanda suke cikin fushin Allah kuma suke kan hanyar bata da Allah yake ghairul maghdubi alaihim wadda dhalin Allah ka tsare mu daga dinsu to kun ji wannan ne kashi na biyu su kwata kwata ko ta kusa ko ta nesa ba ta inda suka ɗauki wannan hanyar da aka ambata na ikhlasi da mutaba'a al-qismu sai kashi na uku mala yake huwa man huwa muklisun fi a'mali shi kuma wannan ku ji abin ta kai duk abin da zai yi to fatan shi yayi domin Allah ne kawai Allah yake son wato yayi wannan abin domin sa da haka zaka gan shi da tsaban nuna wato tsoron Allah ta tare da shi to amma kuma shi ɗayan sai kuma ya fada a wajen an fahimta ko fi amalihi mukhlisun a cikin ayyukansa akwai nuna tsaban ikhlasi na sai dai kaito wannan aikin ala ghairi mutaba'atil amr baya jin manzon Allah wajen kwaikwayon shi kaga shi ma ya faɗi domin abin da ake cewa shine kana son ka yi wa Allah ibada shi kuma Allah ya ce ga ɗan aikin shi shi za a bi sai kuma sai ka ce ka yi ba ruwana da shi ni dai Allah zan maka yadda na ga dama Allah zai karba daga nan suka faɗi to wannan nan sune kashi na uku Allah ya kyauta malam yake ka juhalil ubbadi misalin waɗannan sune jahilai masu san bautan Allah babban matsalar da waɗannan suka samu shine ɗan karin jahilci yana sa ya bauta wa Allah amma bai san ya zai bauta wa Allah da haka abin da ya bijiro mashi kawai yake yi jama'a an gane wannan da kyau ko wal ila tariqi zuhdi wal faqri kuma irin su ne zaka ga suna danganta kansa cewa su suna yin zuhudu kuma suna yin wato yin hakuri da halin talaucin da suka samu kansu wa kullu man abada Allah bi ghairi amri to ku ji ka'ida duk wanda zai bauta wa Allah ba da umarnin Allah ba an fahimta wa taqada ibadatahu hadhihi qurbatun ila Allah kuma ya kudirce a zuciyarsa cewa wannan abin da yake yi na ibada shine neman kusanci zuwa ga Allah wa anna al-khalwata allati yatruku fiha al-jum'a wal jama'a qurba irin su ne fa saboda tsaban son su bauta wa Allah sai ka ga mutum sai ya mana ya yanke jiki daga mu'amala da mutane ba zai rika shiga mutane ba kwata-kwata duk in ka ganshi za ka ganshi shi kadai alaman wato yana son ya bauta wa Allah saboda tsaban yadda yake son ya keɓanta daga mutane ko sallar juma'a ba zai rika zuwa ba sai da Allah duk wanda bai zuwa sallar juma'a jama'a shirye ne ko ce ka gaya mun wani ibada zai zauna ya yi da zai kai falalar sallar juma'a da Allah ya ce idan zuciya lissalatin yau ne juma'ati fas'au ila zikrillah shi Allah ya yake ku fito ku yi min sallar juma'a shi kuma yake wai saboda yana son ya nuna wa Allah shi yana bauta wa Allah bai ma son ya shiga jama'a ta haka juma'a in ya shiga zai cuɗanyi jama'a to shi kuma bai son ya cuɗanyi da jama'a sai yake zuwa juma'a da Allah wannan Allah zai karbe shi ba zai yi ba jama'a muna fahimta ko da haka sai malamin yake cewa za zaka gansu suna yi wato kin zuwa sallar juma'a haka sallolin jama'a da ake yi wanda za a kira sallah a ce hayya ala sala hayya ala sala amma shi ba zai zo ba saboda wai shi yana yin wani lazimi wannan lazimin kuma yana son Allah ne zai ba shi lada kaga wannan ya bata wa kanshi lokaci Allah ya kyauta malai ce wa kan yuqatilu riya'an wa hamiyatan wa shuja'atan misalin su kamar an yi wato mutum ne ya je jihadi yana ainihin wato yaki ba ji ba gani yana tsara yana suka duk saboda wai ya samu ɗaukaka a wajen jihadi amma kuma matsala ɗaya shi ne wannan jihadin da yake yi saboda mutane su yabe shi saboda mutane su ce wane sadauki ne wa ya hujju hawa ya hujja li yuqala haka in yi aikin hajji yana yi ne domin mutane su ce mashi alhaji in ma ya dawo aikin hajji ba ce mai alhaji ba to zai daina maka magana wa yaqra'a alqur'ana li yana karatun alqur'ani domin mutane su ce mishi kai wani alaran gangaran da ma an ke ko manufan shi kenan mala yace fa haulai to kaga irin waɗannan a wa anna siyama yawmi fitri annati kullihim qurba haka ne ko kasuwan kamar mun dan yawwa mun dan tsallake gaskiya bari mu koma daga inda yake cewa ka juhalil ubadi ko wal muntasibina ila tariqi zuhdi wal faqa kaman jahilai masu son bautan Allah kuma suna danganta ibadan su zuwa ga cewa zuhudi ne da kuma ainihin wato yin hakuri da talauci sai ce wa kullu man abada Allah bi ghairi amri duk wanda ya bauta wa Allah ba da umarnin Allah ba wa taqada ibadatahu hadhihi qurbatan ila Allah kuma ya ɗauka cewa wannan ibada nashi da shi zai samu kusanci zuwa ga Allah sai ce fa hadha haluhu kaman yazunnu anna ima'ul buka'i wat tasdiyatu qurbi misalin shi shine wanda ya maida ibadar shi shine waka da kaɗe kaɗe kaga wannan yayi kama da kiristoci kenan kiristoci sune su a wajen su ba abinda zaka yi ka bauta wa Allah kaman kiɗa da rawa shi yasa kullum aikin su kenan a cikin cocinan su ka ga ganguna suke siya masu tsadar siya yan mata ake jerawa a gaba wanda za su zo su tsiran mana su kada jikinsu su lamfasa ainihin wato kwankwasan su su tarawa sai kuma a koma gida ana murna an ce an yi wa Allah ibada ta akwai abin mamaki a cikin irin wannan ibada to irin waɗannan mutanen to ba su da bambanci da masu yi wa Allah ibada da rawa da kiɗe kide Allah ya kyauta sannan kuma wa annal halwata a wajensu mutum ya keɓe ta wani ibada da ya ƙirƙira wa kansa allati yatruku fiha al wal jama'a wanda wannan keɓewan zai hana shi zuwa sallar juma'a zai hana shi zuwa sallar jama'a to a wajen shi wannan qurbatun da shi zai samu kusanci da Allah wa anna ya siyama yau fitrin nasi kullum qurba sannan irin waɗannan mutanen idan aka wayi gari ranan da mutane ke murnan karamin sallah to shi ranar za ga gaina azumi saboda ne saboda wai shi bai gani ba kuma wannan azumin da yake tsakanin shi da Allah Allah yake yi wa da Allah za a karɓa wannan azumin bayan manzon Allah ya ce idza ra'aytumuhu fa in kuka ga watan zul'a ku aji azumi to shi a ranar gashi kuma shi ma ba abin mamaki za ka iya ganin ya tafi sallar idi tare da mutane amma kuma ya je idi da azumi a bakin shi yanzu wannan azumin wa yake yi wa Allah yake yi wa a zahiri kaga akwai ikhlasi amma ya dace da karantar manzan Allah da haka ikhlasin shi na banza ne ina fatan da ba an gane da haka mala yake cewa zaka gan shi yana yin azumi yau mafitirin na ranar da mutane ke karamin sallah wa amsali zalik da ire-iren waɗannan abubuwa to irin waɗannan su ma jama'a wata ne su ma Allah ba zai karɓe su da haka ikhlasi baya gyara aiki sai in ya dace da abin da annabi ya karanta yanzu mu duba yadda muke zaunan nan sai mu ce saboda tsaban ikhlasi yanzu ɗin nan bari mu zauna mai ta ambatan Allah mai ta ambatan Allah har gari ya waye mu sallar isha mu sallar asuba kuma dan Allah muke wannan ambatan Allah da Allah wannan aikin banza ne ko aikin lada aikin banza ne wallahi mu sallar ishan nan mu je mu bacci ko to ya fi falala a wajen Allah fiye da wannan zikirin ko muna fahimta jama'a amma sai ka ga mutum sai ya kuni yana ta dukan kirjin shi yana wai yana zikiri ya ki sallah kuma ya dauka cewa wai shine bawan Allah na hakika kaga wannan ya yaudara kanshi Allah ya kyauta alkismun rabi'u kashi na hudu daga cikin karkashen da ainihin wato ya ce mutane sun kaso a wannan gaba sai ce man ta ba a al'amri shi kuma wannan sun wancan ne shi kuma yana yin aiki irin wanda manzan Allah ya zo da shi to amma kuma kaito ba don Allah yake yi ba kun gane yadda ya karkata su ko to duk cikin waɗannan kashi guda hudu na farkon nan ne kadai shine zai tsira yayi dan Allah kuma yayi da manzo Allah ya karanta sallallahu alaihi wasallam da haka su irin waɗannan zaka ga yana sallah irin yadda annabi ya karanta amma kuma sallan yana yi ne saboda mutane su ce kai wani in ka ga yana sallah ba dama to wannan dalilin ya tsata mishi sallah kaga hadarin yake na anan kuma ko shine malai yake cewa ka ta'atil mura'ina shine da'an masu riya suna yin da'a wa Allah amma kuma mutane suke son su gani to irin waɗannan ma Allah baya karɓar aikin su sai ce wa karrijali yuqatilu riya'a shine inda muka tsallake da su kamar mutum ne ya je jihadi amma ba dan Allah yake yi ba domin mutane su je su ce mishi sadauki ne kun tuna hadisin Abu Huraira wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko wasu mutane uku da su za a fara makamashin wuta a ranar tashin alkiyama daga ciki akwai mutumin da aka kashe shi a filin yaki irin mutuwan da shahidai suke yi sai Allah ya zo da shi gaban mutane ya ce ka je yaki kaza kuma ka fafa ka yi tsara ka yi suka kai ma an saye ka an soke ka har sai da ka samu mutuwa irin na shahidai sai Allah ce dan wa kai yakin sai ce ya Allah dan kai ne manzo Allah sai ya ce mishi kazabta ƙarya kake innama li yuqala shuja'un kai ne dan a ce maka sadauki wa fila kuma an faɗa a duniya Haka an samu matsala jama'a kun ta ko da haka duk abin da ka yi wallahi ka tsantsanta ikhlasin ka a cikin shi kada ka zo kana yin wani abu musamman a yanzu kamar yadda muka ce zamani na social media ko wai kai so kake mutane su ta trending ɗinka a ce kai malam wani ba dama duk wani matsala za ka ji ya yi magana a shi abin da kake so kenan kana murna har ma an kaji wani bai yi magana ba za ka ce kai baka ji magana na da na yi ba ka je ka duba social media <laughs> ina fata an gane kaga ikilasi ya lalace da haka abin da za ka yi kawai ka yi don Allah ba ruwanka da mai yabo ba ruwanka da mai kushe don baka yi domin su haka imamun bukari ya ce ya ce da mai yabo na da mai zagi na ya ce wallahi niddin na ɗauke su matsayinsa ɗaya ne a waje na. saboda mai aka tambaye shi ya ce shi wanda yake yabo na dama abin da na yi ban yi don ya yabe ni ba ni don Allah ne da haka bai da bambanci da wanda bai ma san nayi ba shi ma wancan da yake yake suka na ya ce ban san da shi ba dan ban yi dan ya ji haushi ba da haka dukkan su a waje na matsayin ɗaya ne ka ji alaman yi don Allah ke Allah ya samu dafi da haka mala yake cewa wa ya hujja li kala haka yana yin aikin hajji ne domin mutane ce mai alhaji Shi ne wani ma za ka ga don ka gane cewa lallai fa yayi ne don mutane ce mai alhaji dama ya makalo haƙorin maka ko sai aka zo ana gaisuwa aka ce a Umar kenan sai ya buɗe wata haƙorin wai kallafa <laughs> <laughs> yana nuna maka alama ka gane ba ya bai aikin hajji ba to kada ƙara ce mai umaru sai dai ka ce alhaji umaru an fahimta ko ga niyya ya lalace Allah kyauta sahabi ne fa a zamanin manzan Allah ya je yaƙi tare da manzan Allah amma wannan yaƙin da ya je ashe da ya je domin Allah ba can sabai suka je suna ta labarin shi suna cewa kai gaskiya daga cikin waɗanda suka yi sadaukantaka babu irin wani suka nuna wannan mutum manzo Allah da ya kalle shi sai ce huwa finna dan wuta ne kuma ta da duk na abin da yake yi sahabban da aka suka ji wannan magana daga bakin manzo Allah su da kan sai da kansu ya daure suka ce ah mu da ba mu kwazo irin na shi ba muna fatan mu samu aljanna balanta na shi annabi yake dan wuta ko kuma sun san duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne sun yi imani manzan Allah ba zai yi abin da yake ba daidai ba sai wani sahabi ya ce to wallahi sai na sa ido in gaya zai kare. ile ko haka aka ga ana cikin wannan yakin sai aka yanke shi a cinya sai ya faɗi to zafin yanka ne ya aka yi ya gade bai mutu ba sai ya zaro takobin shi da kanshi sai caccaka wa kanshi sai ya kashe kanshi shi kenan wannan sahabin na gani sai ce ashhadu anna muhammadun rasulullah wallahi na yadda muhammadu manzan Allah manzan Allah yayi magana kuma ya tabbata shine ya kwashi a guje da ya ga manzan Allah yace ya manzan Allah mutumin nan lalle ya tabbata kamar yadda kace dan wuta ne ya kashe kanshi manzan Allah shi da kanshi aka ce sadda ya ji wannan labarin sai da ya sake cewa wallahi inni ashhadu anni rasulullah shi da kanshi bai sanya za a yi ba amma tun da an mushi wahayi ya san ba ƙarya bane jama'a an fahimta ko to wannan yake nuna mana kaga to kowa ya yi ta kanshi ka kama kanka kamar yadda bahaushe ke cewa don wallahi idan ba ka yi aiki don Allah ba to ka yi asarar duk aikin da kai irin su ne Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an ga aiki ya zo da shi gadan gadan amma sai a ce a kaɗe shi saboda babu yi don Allah Allah ka tsare to kun je ji malam yake cewa yana yin aikin hajji ne domin a ce mishi alhaji wa ya qara'a alqur'ana li yuqala ya karanta qur'ani ne domin mutane su ce makaranci ne shi a ce mishi alaramma a ce mishi kaza a ce mishi kaza wallahi akwai wani abokinmu dan nan anguwan ne shi ma da muka haɗu da shi kwanaki yace sun taɓa yin karatu da wani yaro a makaranta tare kamar ma suka yi hajja ba ma sun jima ba ta ba wata rana sai suka haɗu a wani babban birni daga cikin biranen ƙasar nan yace yana gani shi saboda murna da shauki sai ya same shi a guje ya faɗi sunan shi misali kamar yace Muhammad ko Ibrahim ko Musa ashe wai wannan ce mai da yi Muhammad shi kuma ya ji haushi saboda wai shi a inda yake limanci kowa ana ramma yake ce mishi da haka dan me zai kira sunan shi gaya ba zai ce mishi ala ramma ba kaga wanda ya karanta Qur'ani dan a ce mishi kenan shine li yuqala wa qad qila Allah ya kyauta mala yake fa haula'i to kaga irin waɗannan a'maluhum zahiruha amalun salihah ayyuka ne wanda gashi a zahiri aiki ne mai kyau aikin hajji laifi ne jama'a ba laifi bane karatun Qur'ani zunubi ne ba zunubi bane jihadi a sabon Allah ne ba sabon Allah bane amma kuma gashi duka ya yi su babu islafi a ciki sai ma da yake cewa ma'murun biha kuma shari'a ta yi umarni da waɗannan ayyukan lakinnaha ghairu salihah sai dai ba masu kyau bane me yasa saboda babu yi don Allah a ciki fala tuqbal da ka ba amsa ba ko ba za a amsa ba me yasa sai kawo ayan da Allah madaukakin sarki yace wa ma umiru ba mu um, umarce su su bauta wa Allah ta hanyar komai ba illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu sai su tsantsanta ikhlasi a cikin ibadojinsu sannan kuma fa'a suna bin tafarkin addinin musulunci kun ji wannan kenan sai ma yake fa kullu ahadun lam yu'mar illa bi ibadatillah bima amara wal ikhlasi lahu fil ibada wa hum ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ma yace dan haka jama'a kowane mutum ba umarce shi da ya bauta wa Allah ba sai ta hanyar yin ikhlasi a cikin ibada sannan kuma ya bi tafarkin manzon Allah a cikin ibadan nasa to duk wanda ya yi abu ta wannan tsarin to shine ma'abuci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon shi yan uwa masu albarka kun je da malamin ya kwararo bayanin nau'ukan mutanen nan to daga nan ne zai ɗauko sharhi da talikin malam fauzan ina fata an gane sai ce kala samahatu shaykh hafizahullah ga abinda malam fauzan yace anan ne za mu tashi mun zo darasi na gaba insha Allah Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin masu yin aiki da ikhlasi kuma masu koyo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ayyukansu Allah ya tsare mu daga yin riya da kuma yin wato yin bid'a da kuma hawa kan tafarkin fata a cikin ibadojinmu da ayyukanmu da yin wato a aƙidunmu Allah ya samu gama da duniya lafiya yan wa masu albarka nan za mu saurara insha Allah sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba da wannan muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi